A yayin ganawarsa da wakilan kafafen ƙasa da ƙasa ne ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi bayani a game da halin da ake ciki a ƙauyukan yankin Maraɗi masu makwabtaka da garin Jibiya da ke Najeriya, inda a farkon watan jiya aka samu barkewar annobar cutar amai da gudawa wato kolera. Da ranar da ta kwara hudu ga watan wanda ga wanga wata wanda muke cike sha da yau an samu mutum dubu da ɗari hudu da arba'in da tara da sun samu da wannan ciwo mutum dubu da ɗari uku da tara su wannan sun warke kwata-kwata suna gidajensu amma akwai mutum ɗari da goma sha ɗai da a bisa waɗannan sit na madarun fa kenan bisa wannan sit za a ɗoka ta a mai magani kyauta cikin mutanen ga dubu da ɗari hudu da arba'in da tara tun farkon wanga faran malatin yau zawa yau an samu mutum 26 da sun ka rasa rayuwarsu binciken likitoci ya nuni da cewa amfani da ruwan gulbi a matsayin ruwan sha a wasu ƙauyukan madarin fane ya haddasa bular ƙwayar wannan cuta da ke bazuwa tamkar wutar dashi saboda haka mahukunta ke jan hankulan al'umma ce musu mun ka koro sun ka ɗobo ko na forage akwai magani da an akwai hypochlorite akwai disinfectant akwai aquatab da mun ka kai mun ka zube waɗanda a cikin wannan gungun mai hatsari in za su shan wannan ruwan su yi aiki da wannan in ba su shan wannan maganin sa wannan magani mun ce su dafa ruwa su dafa waɗannan ruwa har wanga lokaci ya wuce na biyu mun ka ce duk wani wanda an ga ya kamu a ɗauko shi a kawo shi likita kuma an gwada masa da ake ɗaukan mutum ba cewa an ka za ka ɗaukan mutum ka rungume shi ka ɗauko shi a'a akwai wanda ake a ɗauke shi ko ko ku rugo likita ku haɗi za a zuwa da gaugawa a ɗauko mutumin nan a kawo shi mun ce kayan ɗanyi wanda ake sai da kasuwa duk wanda ya sai shi kake sa a cikin bakin shi ya wanki tun da abun ya zame muna nan kamar reflex duk abun da ka gani kasuwa in kayan ɗanye ne sai ka ɗauki ka sa cikin baki a ka wanki yannan sai ka sa cikin bakinka in wanda za ka karkari ana ka hidda fata a hidda fata in wanda ake iya dawa ne son samu ashe a dawa shi da kyau kakin ayi umar. Tuni dai hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Nijar da na Najeriya suka yanke shawarar hada gwiwa da nufin gudanar da kamfan shaushawa domin rigakafin cutar kolera a garuruwan gundumar Madarufa da na karamar hukumar mulki ta Jibiya. irin wanga abu in ya zo dole kowa sai ya kama babu zancen wanga dan Niger ne wanga dan Najeriya ne dan Malati dan Malati ne yana da yancin ya tai ko ina a yi mishi magani don haka an kai wannan reunion an ka sa yau dispositif na control daga Najeriya da Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger